sunana abdurrahman daga sabon fadama da ake ce min gwamnati to dalilin nasu mandela mutane ke damuwa wallahi uba ne ga mutane south africa saboda duk yau wanda ya sauka south africa ya san ba africa ya sauka ba mandela ya bari bakin fata sun samu yancin kansu sosai daga south africa kuma mandela ya shirya ma mutanen garin shi abin da ake ce ma adalci ba batun ba bambanci tsakanin baki da fari sunana isa mai rago jibril abbas ba komai ba ne salon mulki na gari da kuma alkhairi da ya shuka ma mutan South Africa ko ko Africa ta kudu shi ya kawo suke wannan girmama shi da wannan ɗaukaka da soyayya a cikin zukatan jama'an South Africa kuma duk duniya suna mutunta wannan dattijo sanadin wato mulki na gari da kuma kishin kasa da kuma yaki da gwagwarmaya da ya yi da mulkin wari al'umma shine ne ka masa wannan daraja da kuma ɗaukaka. Sunana Alhaji Gado mai suna. A nawa ra'ayi abin da ya sa suke yin wannan abubuwa abubuwan nan wato Nelson Mandela irin kokarin da ya musu da irin yakin da ya yi musu don su samu 'yancin kansu ya yi wahala kwarai saboda su ya je prison shekaru da dama saboda shi wannan abin nan da ya musu nan ba su da wani abin da da su yi mishi godiya face wannan tausayi ya kamata su yi mishi sunana Ridwan bas. a lalle a Nelson Mandela irin sadaukar da kai da ya yi wa ƙasarsa ta Afirka ta Kudu zamanin da ake musu mulkin mallaka irin abin da yau al'umman ƙasarsa ke masa in ma sun yi abin da ya fi wannan ba su zubar ba su kuma wato sauran shugabanninmu na afirka mutum ne zaka tarar da shi shi ba kowa bane ya hau sahun gaba yana shugabanci cikin kibta da bismillah sai ka ga ya tara wa kansa abin duniya kusan mu ce ya zama allah in kai ba daidai ba ba rangwami abin da za a yi maka kusan duk shugabannin afirka mulkin mallakan da da ake mana shi suke sunana alhaji amadu shi nelson mandela mutum ne da yake mai gaskiya kuma ya nuna ma 'yan kasansa kamar shi mai gaskiya ne tun idan ka duba shugabannin afirka kowa ya samu shugabanci bai son ya sauka nema yake yi tazarci kawai ya zama one party system amma shi da ya so ɗaya kawai ya sauka ya ce to gashi ku zaɓi wani ya zo ya yi kusan saboda wannan adalci da ya nuna da soyayya da ƙauna da nuna ma ƙasansa ya sa ko da wani lokaci idan wani abu suka ji ji baya da lafiya sai ga su ya tashi amma kuma duniya ko ya muka zo mu a koma inda muka fito sunana eh, malam abdulmalik sabon fadama kana wato idan an ce shugaba har mutane suna tausaya ko kuna suna ji da shi to kyautatawa da sanin ya kamata to shine yasa dalili kinan da yasa mutanen kasar shi suka yarda da shi da yake kuma da yawan shekaru kuma sun san irin abin da ya yi musu ba za su manta da shi ba